wanda yake ya za a ce alƙur'ani wa'azi bai zo ba mutane ba ce wata aya guda a cikin alƙur'ani da kawo ya tafi ba a cikin alƙur'ani ma'ana a idan suka da abin darasin da cikin wannan aya ko wannan sura da ganin mutane da kawo ya Jadi perlu ada kepentingan yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالصبر na'am wannan aya mai girma Allah wata wata'ala ya fara gudewa cewa wal ardu bayan basmala Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da lokaci duba iya dawo duk da kake da kai ina da ka dawo ka a wani mugun aiki sai dai kai kokari ka gyara kai amfani da yawa gobe kuma ta wace ba ka sa abin da ke faruwa ba saboda haka wannan yana nuni game da mahimmancin lokaci da bayan ku ci gaba da bayani Allah ya kaddari kwanan baya kana da shekaru sai kana da ba a yi mu da ba fara da abu ne cewa mu lokaci yi amfani da lokacin ku ku yi gaugawa ku yi aika alkhairi in ba ana kuɗi ba ga shi mutane na dama da yawa amma ba a samu zuwa da farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da yake kai yanzu an jaye sanya masu a masallacin harami muna gode ma Allah da bai wannan jini ba ya yi ya ce ni yi kano a hada hada sauru sannan kuma an ba da dama a ci gaba da zuwa umara ga wannan baiwa wani da Allah wanda kake da dama kuma da irin binciken da ake yi kullum yana tunawa da wani da da akwai wanda ke ba mu bayani yana da daga cikin manyan manyan a cikin nan gari shekara shekara ana ba su dama su je su ziyarci wurare masu mahimmanci na duniya ya samu zuwa ganin wannan inda ake sama sama duniya sama wata a wannan lokacin darasin da yake gaya mana cewa mu sani fa Allah ya mana baiwa mu umar sallallahu alaihi wasallam akwai waɗannan sayanci wanda suka kai matsayin a tafi da su su zagaya wannan nahiya ta duniyar wata bayan sun dawo akan girmamawa ana zagayawa da su duniya ana gwada su ga su ne da kuma kai wannan matsayi daga cikin su aka shigo kasar musulmi ana cikin bayani da ya wani yanzu an kiran sallah sai ya ce menene wannan a kawo mai kusa aka ce ai wannan kiran sallah ne yi bayanin cewa wannan kiran sallah ya tabbatar da cewa kiran sallah da ake yi a nan kasa ba zai kai kan sallah ya ji wannan ikhlasi ya ji wannan kiran sallah a sama in yanke muku kai in ba bayani wanda ba Allah zai da ya mutu amma saboda da bisa ta siyasar duniya da aka kare da kuma wani kusa ga ya musulunci ya tafi da saboda ka wannan a takaice duk sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kai kokari mai amfani da ita ka din lokaci yanzu duk dukiyar da Allah ya bore ma yau idan kai amfani da ita kana da cikakkiyar lada amma in gobe Allah ya ma cikawa kabar ilmin dukiya ba kai ake alkhairi ba an yi ne an yi ka hasara musamman sai gaurawa yake cewa kai kokari ku ni aiki da wani ne ma ya bar biliyan biliyoyi ba biliya ba biliyan guda biliyoyi sai ga shi cikin gado ne an bar yana ana bi ne ba shi biliyan talatin iya ne sun sai tsaye cewa wallahi ba su ba a biya don me ba kuma bai biya ba saboda haka an yi mutu ba zamanin da muke cikin saboda haka wa'annan abubuwan ga sunan da yawa da yawa saboda haka akan haka malamai sun ta bayani cewa Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da zamani wanda zamani mai hadarori da yawa saboda haka mu gode wa Allah ya wa ta'ala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani wanda ya waye gari yana da lafiya ya mallaki abinci na wannan yini abinci na wannan yini kawai to Allah ya hore ne duniya da abin da saboda haka mu gode ma Allah da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dama Allah ya ce wa in kuntum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala suna da yawa a gare mu da za ka kira ya ni'imomin Allah ba ka iya kira ya ku duba duk tashin hankali da ake wanda ke dama Allah subhanahu wa ta'ala ke hana da fata da mari وهوى الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أما تبين أتبه تبين بما كسبت أيدي الناس saboda abin da hannayen mutane suka mai ko ba ma haka nan ba Allah subhanahu wa ta'ala yake yin cikin ba'da da amin an tantana an tantana mana ne kawai dan sakin abin da muka aikata da Allah ya ce wannan abin duk saboda ne mu koma ga Allah subhanahu amma duk wadanda abubuwan da ana cewa ai shugaban kasa gwamna ɗan majalisa ba duk bayan Allah bane ku duba lokacin Annabi Musa alaihi salam wurin yaki aka ce wurin jihadi aka yi rashin sa'a wani mutum biyu guda ya aikata zina a cikin wannan tawaga sai da shi an samu galaba a kan musulmi gaba jama'a yanzu ko cikin arzikin da suna nawa ake ba zai jiha ba zai sauran duniya saboda haka kowa ya kokari ya gyara duba zuwa ga Allah da yana wannan shi ne wata mu koma ga Allah Allah ya ce waɗannan abubuwan don a ɗan ɗanɗana muna kawai za ka abin da hannayen mu suka aikata dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma ma asabaka min hasanatin ma asabaka min hasanatin min Allah na. أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا يا كيد آدم الله سبحانه وتعالى أنا سوى duk wani alkhairi ya same ka ba kai ka bai daga Allah ne bai wata ta Allah ka gode ma Allah jama'a ka gode ma Allah in muka gode ma Allah zai ƙara mana mu yi kyakkyawan da ta zuwa ga Allah su gane wata ala mu dawo akwai ayoyi da yawa suna cewa da kun dawo da fasana alaihi da sunan da yawa da yawa da yawa da yawa saboda haka mu dawo mu duba ko min da zama daidai mu sani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwa da yawa zuwa ga bayansa mutuwa tsakanin ɗa da mahaifi yadda mahaifiya ke tausayin yaron ruwa da sai da duniya sun bai iya magana ba irin yadda suke yi kokari da sauran kuna tsammanin da gyara wani abin da sun san zai fi wannan yaro to rahama Allah subhanahu wa ta'ala tana da yawa saboda yawa mutumi duk alkhairi Allah yarda ala ya da mana amma idan ka samu aka aka ci wa ma azabaka min sayyati wa min nafsi idan ka samu aka ci to kai ne kai ne kai ne kai injiniya ne kai ka jayo malamai sun yi bayani cewa Allah subhanahu ta'ala ya tanada mala'ikun suna nan da yawa amma ba su sauka sai an aika koran gayyata kan nan su sauka saboda kamar kokari su zuwa da Allah mu gyara al'amuran mu kyautata duk irin wanda suka kai shekara 60 da zara an yi marai kwari a nan irin harbun me ake cewa a yi a kawo sadaka masallaci ko ina zai da an kawo sadaka masallaci kuma in ka ci wani lokacin da yaro na ana da ɗan ta da yi shinkafa da sauran sunan da na zai da abubuwa sun sun fara saboda haka wa ƙara gode wa Allah subhanahu akan ni'imomin da ya mana wayannan abubuwan ishara ce na cewa mu ne mun ta jaye waɗanda abubuwan idan Allah ce kace mun ta jaye su kenan rahama za ta dawo zuwa da mu Allah shi ba mu yi jaye to shine Allah subhanahu wa yake cewa yana rantsuwa da zamani wasu malamai sun ce ubangiji subhanahu da ta'ala rantsuwa da lokacin sallar da haka hadisai sun yi bayanin cewa idan mutum ya sakaci a cikin sallallahu alaihi wasallam a cikin yaman fatar su salatul asr wa kan habib amal wanda ya sakaci baya da wani uzuri har sallar da aka kuke mutu to duk aiki shi na baya ya rushe kun ga akwai muhimmanci kwarai da gaske da kiyaye wannan sallah to shine Allah subhanahu wa ta'ala baya rantsuwa sai da ni sai abin da adda girma saboda ta Allah yana yana wata Allah yana rantsuwa da lokaci cewa ne innal insana da fi khusr hakika kowane mutum mutum yana cikin hasara kowane mutum yana cikin hasara sai aka yi istisnai su wane ne ba su cikin hasara aka ce idan da jina sai waɗanda suka yi imani imani ba ya inganta sai da ilimi saboda haka dole ne wanda bai da abubuwan ya ba ke wannan ya ta da ni wani bawan Allah wanda ya yi kokarin tafsirin Qur'ani bayan ya yi tafsiri sai ya samu labari na ga wannan to ya samu labarin cewa akwai wani bawan Allah mai kokarin taimakon addini bari ya zo ya je ya same ya gwada mai wannan littafi cewa lallai idan aka buga shi zai amfani jama'a ma'ana bilalin din kasar kusur da da Pakistan da India ana kiran su biladin din ne. amma ya samu labarin can akwai wani bawan Allah wanda Allah ya kore da taimako sai ya yi shiga da mai jirgi jirgin ruwa cewa ya kai shi ya dawo ana cikin tafiya yanin gulbi sai ya haɗu da wani yana tafiya yana sauri to dama ya shiga da mai jirgi sai da Allah sai ya ɗauki wannan asiri ba kawai ne ba yana yana tafiya a kan hanya da shi ne dama in kun haɗu ba sai an yi lokacin ba sai malamin ya tambaye ni kai yanzu a ya ce ai jiwa ne kamar kaza ne yake ina za ki zai wuri ake ta shigo kuma za mu wuce wasu sai kuma ya kuma ya tambaye yake sai kuma kai awwa sai faɗa mai cewa shi an malam wane kaza imam baka wuce to me fito da kai ina za kana yake to Allah ya kaddare ni na yi tafsirin alkur'ani kuma ina ganin idan Allah ya kaddare an ka buga shi zai amfani jama'a sai duka mala labarin akwai wani mai taimakon addini wata ƙasa can daban biladi ne da saboda haka canza mu zai nuna mai ko Allah zai kaddare ya sa abu ba زي ما قال الجاهل الوالي ايه كيف طلعت اياك اياك مثلا اياك نعبد واياك نستعين إلى ذنبين بيان يا كفت إياك نعبد وإياك نستعين أي كيف ماذا ماذا هي كفتر هي كفتر هذه كباية كان أجندة wannan wannan ke kan baya a takaice bayan ya ajiye sai yake a koma mai girkin mai ya koma sun ka koma sai ga shi ba ai sati biyu ko sai ga shi wani ya zo ya yi sallama gidan malam wace sallama wancan bawa akan da an kai ne a cikin ya samu labarin cewa malam ya rufe ta yi saboda kan yana a basu a ba ma da mai ruwa wanda duk da ne ya rubuta ya ta malamai sun duba aka tabbatar da cewa lalle ya cancanta abu ba bawan Allah na yadda a auna shi nauyin da yake da shi a aiko ma malam kwatan bin dinari na wannan da yake da sannan aje abu da lissafi to wace ne wannan aiki saboda haka kowa ya su niyyar na ganin aiki kowa ya kyautu niyyar mu yi amfani da lokacin mu kafin lokacin yau idan da dina amanu wa amir saliha imani din nan alayhi sallallahu alaihi yake cewa imani yana karuwa kuma yana da kowa idan kana yin nafi kana yawan karatun qur'ani kana yawan ayyuka alkhairi imani kai na karuwa sannan idan ka rage kuma imani kana rage ba yana fluctuating saboda haka yaya za a yi kullum kai ka addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ba ka ya kore ma korewa ce ga Allah zaka ga yawa ana wa'azi da sauran su sai wanda Allah ya kore ma dan ba masallaci za ga wa'azi suna da wurare da sauran su suna shigowa cikin lokaci duk korewa ce ga Allah wannan ma ya tunatar da ni abin da ya faru wani bawan Allah ne saboda faɗin gaskiya sai ga shi gwamnati ta ma ta ɗaure yana da yarinya wanda an mara lafiya sikila waɗanda sun san sikila sun san matsalar matsalar matsalar matsalolin sikila to ga matsalar rayuwa babu abinci babu magani ana cikin haka nan sai Allah ya ƙaddaro makwabciya ta wannan bawa Allah ta ce ta ga babban likita a cikin gari cewa da Allah ya yi ta ba ta lafiya tana son ya zo likita ya zuwa ganta ya ce to da Allah ta ba shi lokaci ne ta zuwa nan zai gaugawa ya zuwa ta Allah da yake Allah sai wannan likita ne kuskure mu kuma ce gina wancan sai ya ce gina wannan malamin da a akan gidan yaji cikin dare ya yi sallama kun san dama laraba su suna suna kula gidajen cikin dare ya yi ko to sai ya so ya yi sallama a kokota ya yi sallama ke sallama aka ce dai gida me ke tafi da kai na zo ya ga mara lafiya sai akwai mara lafiya gidan kowa Sai an aka bude ne ya so ya gani ya ne kawai kira Allah ko hakuri bari ya samu karɓar da maganin bayan ya ba ta magani sai ya rubuta gini cewa da abin da za a biya sai uwar ta kama kuka kina ya ba kai kin zo ki same ni ba take ya da ni ba ni ba ki ba kai ki za ka za ka sai ta gano wurin da ya sai ka ƙara ya ba da magani sai suke suke ita ba ke ba da magani suke ita yanzu ko abinci ba balai ma su gani ne ma da mijin su an ɗaure shi a gidan Allah wannan taimakon Allah da ya shigo musu wannan bawa Allah ya ce ya ɗauki alƙawarin cewa zai dinga ba wannan yarinyar magani kuma zai yanka musu albashin da za su kai hannun da zai da wace yin wani aiki saboda haka kullum mutum ya tabbata niyyar ko ba dole sai na yi kamar wani ba kowa shi iya iya a cikin nashi jama'a mu sani gaji azumi a cikin azumi a cikin malaman nan kuna tsammanin ba da hankali ba suna yin wannan aiki ga zafi ga lalubo duk wani haka ne suna yi amma mun ce su ba da wannan lokacin yana da da kyau kowa shi da sarki za a yi shiri na musamman jama'a a taimaka don wannan su ma su ji daɗi da kasance sun kyautata ma iyali sai mutum da mutum وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر to Allah subhanahu wataala ce waɗanda ba su hasara ba wanda ba su hasara su ne wanda suka yi imani bayan sun yi imani kuma suka yi aiki na kai Allah akbar Allah ya ba mu ikon yi imani imani ba zai yi ba sai da ni sai da ilimi wannan aikin ne mun san duk da tsakanin wani mai yawan ibada da kuma to wanda ke dole ne ya kasance ne ba kai abin da ba ka san shi ba mun saka yawa ana cewa ba a koyi sun da malami ba, ko ko an ga malami na yin sannan an ba da misali cewa idan mutum ya san yana yin abin da ba daidai ba kamar da jahili da malami har ya so jini ne a kan wannan shi da la ya alamu ba su haduwa saboda haka a nan malamai sun bada misali cewa kamar wani da ya shi tsakanin haka littafi malam na san na tace shi amma sai na wuce tunda na sani in na dawo banda ma da Allah na yi ba daidai ga yayin yi an wuce wurin kuma a wuce wurin ba yana haduwa da wanda shi bai sani ba ya taka amma bai sani jahili yana kai ne abinda mutum ya yi saboda haka wannan dai shi ne dole ne imani ka zai kamar ruwa sai da karatu karatun nan kuma sai an daure saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq bayan sun gaskiya suka yi wasiki da ayi gaskiya wa tawasaw bil sabr sannan kuma suka yi wasiki da ayi hakuri ba abin da zai tafiya sai da hakuri dama Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum saboda haka sakamakon masu hakuri Allah ce kaɗai ya sani zuwan da ake masallaci zuwa makaranta tarbiyya da abubuwa ko da mutum kewa ka da makwabta ka da sauransu duk sai da gini sai da haƙuri musamman aure yanzu sai da mi sai da haƙuri kullum a kawo a kawo wannan ma ya taɓa tunatar da ni cewa akwai wani malamin makaranta kamar ina a irin kiwo da amma a zamfara ne sai da lafiya yana arziki sai sauran malamai sun kai tunanin cewa ai malam yana da bashi da Allah ya kokari aiki wannan cikin claim din yana da dubu ɗari hudu da ya an rage ko ba rage ba an kai gayya a je a ce to ko magana ba ba an gaishe shi sai a fice mai dan tantin nan naka ya ta sai ta ki gaba ya fara cewa ba su ce magana kullum a kawo kullum a eh? da saboda haka akwai wani hadisi na a baka fitin amari Allah ke masa rahama inda yake cewa annabi rahama sallallahu alaihi dama yake cewa abubuwa guda uku ina rantsuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai rantsi ba shi mai gaskiya ne a gaskiya to bare ya ce abubuwa guda uku ina rantsuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko la yanqutu malun min sadaqati alkhairi da kake yi dukiyar ka ba ta bata wannan dukiyar ka kowa shi kokari shi iya abin da yi a cikin abin Allah ya ba shi wata وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت نعم. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأنتم مما جعلناكم أناكم تستحلفين فيه يعتبر هذا ونن الله سبحانه وتعالى يا سيوا وسني ونن أجي أجي أنا باكم إيه اللي أنا يباكم iya ce a ba ka kai kokari ka ajiye wannan ka ba da wannan amana da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowa akwai hikimar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba na'am saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanqutu malu min sadaqati na ɗaya ke na biyu annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu lokacin da bawa zai yi hankuri game da ladan a zalunce ka kai hakuri ka bari saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zada lahu illa wace wannan hakuri zai sanya kasance da fata zuwa ga wani kun ga hakuri yana da muhimmanci sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana abdul babu matsalatin illa fataha Allahu lahu babu zin au kamar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam na uku shine idan bawa ya bude ma har ya bude ma kanshi hanya ta bara bara ya tsakanta tsakanta da kanshi yana yin bara to ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bude ne hanya ta ne ta kasance to shine a wannan karshen wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke duniya an kasa ta kashi nawa kashi hudu kashi biyu su ne na dama su kai fatin kashi biyu su ne na hagu sune ba su ba kashi na farko shi ne ba wa Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi ilimi wanda ake kira ilimi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mai baiwa hada mai da dukiya yana da daraja nawa yana ilimin gana yana sa ya sarrafa ya ce da Allah ta to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine mafi girma game da matsayi da yi da ya ko kashi na biyu ne wanda Allah sanar da ta'ala ya ba shi ilimi amma bai da dukiya amma kuma kullum yana fatar idan Allah ya fashi dukiya zai kamar shi wani malam wani kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda niyya ce ta kwarai da shi da wancan duk matsayin su aji nawa kenan to aji na uku shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba ma dukiya amma bai ba shi ilimi ba sannan kuma cikin duhu yana ketawa duk shi da yake dama yana karya abubuwa ba ba duk banna shi ne aka raba da wannan shi ne da uku yana cikin wa'annan dukiya na hudu shi ne wanda Allah ya gano ta'ala bai ba shi dukiya ko bai ba shi ne ba amma bai da sha'awa game da wa'ancan biyu na farko wancan mai karya ko babu kasa kullum yana gore ne Allah ya bashi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza to shi ma an haɗa shi da wancan saboda ni saboda ni saboda yan uwa musulmi misali bai da yawa da yake lokaci yayi mu yake istighfari ya ma da alaƙa da kuma da